insha Allah zai kira shugaban wata wannan makaranta babanmu a shek a doktor abubakar usman riba wanda yake shi zai gabatar da wa'azi a daidai wannan lokaci insha Allah tare da dokta akwai alaramma abdullahi sani galadima gandi wanda yake insha Allah shi zai karanta ma malam ayoyin alkur'ani mai girma a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبيه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف وأنك لا تظمع فيها ولا تبحث فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلد فأكلا فبدت لهما سوآتهما ودفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغويه ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهديه قال ابدا منا جميعا بعضكم لبعض العدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يذل ولا يشكي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتبت آياتنا فرسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأدراف النهر لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي وامر لك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiyanmu ga ubangiji mu Allah mai girmar daukaka wanda ya kama wannan rana ta 21 ga watan Nuwamba miladiya 2020 a wannan gari mai albarka wato garin Zezi Yabo Local Government Sokoto State Nigeria domin gudanar da wa'azi na addinin musulunci a ƙarƙashin littafi Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai da dama sun gabatar da wa'azi tun ɗazu bayan magariba tun daga ashaq Malam aliyu wato Malam aliyu abubakar lakcara a siyoyi e a sokoto kuma ɗan yabo allah saka mai da alkhairi ya ɗobo tawaga daga yabo ya zo ya tarbo mu a wannan guri kuma ya zo ya gabatar mana da nasiha mai tsada fatar mu Allah subhanahu wataala saka masa da alkhairi ya biya shi da aljanna firdausi har aka zo ga malam Usman Yahuza matashi ga boko ga Qur'ani ya zo ya karantar da mu wasu abubuwan da wasu daga cikin mu suna aiwatar da su ba su sani ba wani kuma yana aiwatar da wani wani kuma bai aiki amma bai san matsayi ne ba to amma malam Usman ya karantar da mu wasu abubuwa waɗanda hadari ne ga addini nan namu wanda yana iya kai mutum ma ya raba shi da wannan addini Allah ka kare mu eh, cikin guda goma ya ambata muna guda shida sauran kuma ya ce mu je wajen malamai alhamdulillahi Allah ya arziki wannan garin namu na zeze da malamai sai a je a wajen su za su karantar da mu wa'annan abubuwan domin mu nisance su domin fa mai alamin har cewa wala hilu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi baya halatta ka aikata aiki sai ka san hukuncin Allah a cikin wannan al'amari mu je mu san hukuncin abu domin idan abu yayi ne sai mu yi idan abun da bai kamata yi ne ba kuma sai mu nisance shi ya Allah ka ba mu ikon tsiyawa inda annabi ya tsayar da mu kuma haka karatu ya ci gaba da har ya kawo ga Sheikh Suleiman Ibrahim ɗaya daga cikin malaman mu na wannan makaranta Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya karantar da mu abubuwa masu yawa daga cikinsu akwai karantar da mu fahimtar da mu ni'imar da Allah mai girma da daukaka yi muna kasancewar mu mu musulmai ne kuma mun yi da wannan musulunci mun yi da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan addini shine addini annabawa Allah tun daga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam zuwa ƴaƴansa su annabi Yaqub annabi Isma'il da sauran annabawa duka wannan shine addinin su kaga idan aka ce kana biye da addini annabawa Allah ka gode wa Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya raya mu muna musulmai ya karɓi rayuwarmu muna musulmai kamar yadda bayanai suka gabata malamai ke ta faɗi ne wannan gari garinmu ne ba a haife ni a wannan gari ba amma na aka haifi babana na aka haifi kakana so kaga wannan gari ai garinmu ne kenan kuma iyayenmu suna wannan gari har yanzu kamar alhajin gawo wanda baba ɗaya daga cikin baba iyayena ne muna fata Allah saka masa da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsa albarka a ah, su malam Ja'far shi ma kai ne babana ne Allah ƙara ma rayuwa albarka to rakil ne yanzu shi ban sani ba yayana ne ko kuma ni ne yaya to amma dai sunna shi ne sarki to ko ni ne a wato na saki to shi ne wana eh, a wato rakil ne yanzu alhaji dandiya ko an fi sani ne da alhaji dandiya alhaji muhammad kenan dandiya muna fata Allah saka mu rayuwarsa da albarka da alkhairi ya tarbe mu hannu biyu biyu kuma shine sarki wannan garin kuma yayana ne muna fatar Allah ya kara mu rayuwarsa albarka da shi da mutane wannan gari gaba daya al'umma wannan gari al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umman littafi Allah al'umma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wa'azin da muka zo nan ba mun zo ne domin mu karantar da wannan gari abinda ba su sani ba dama malamai ne a cushe a cikin wannan garin a'a mun zo ne domin sada zumunci domin kasancewar wannan gari garinmu ne kuma gari ne wanda ke da tarihi kwarai da gaske na musulunci wannan shine yasa muke mu bari mu taso daga Sokoto mu zo mu kawo wannan zumunci kamar yadda muka sani lokaci bayan lokaci muna kawo ziyara irin wannan ziyara a wannan gari wani lokaci idan muka kawo ziyara za mu ga ƴan uwa ne kawai sai mu koma ba tare da an ce kala ba wani lokaci kuma sai a ce to a ce kala domin amfanar da al'umma domin kuma mu haɗu mu fadar da junanmu fatar mu Allah ya sa abinda wa'annan malaman suka karantar da mu yana daidai bisa littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya bamu ikon aiki da shi inda aka yi kuskure kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya nuna musu wannan kuskuren kuma ya ba su ikon gyarawa kamar yadda ni ma abinda zan faɗa a hali yanzu ina fatar Allah ya sa abinda zan faɗa yayi daidai da littafi Allah da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kuskure ya faru to wannan ba shine manufata ba kuma ba haka nike bukata ba amma kasawa ce irin tawa da kuma ta dan adam gaba daya fatar mu Allah subhanahu wataala ya nuna mi wannan kuskuren kuma ya bani ikon gyarawa a alaramma akwai wata sura cikin alkur'ani mai girma Qur'ani yana da surori 114 manya-manyan surori ne magana ce ta Allah kuma Allah ya saukar da wa'annan Qur'anin ta hannun mala'ika Jibrilu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fiye halitta sallallahu alaihi wa sallam wannan sura sura ce makiyya wadda ta sauko tun kamin manzo Allah ya hijira kenan tana daga cikin surori na farko farkon saukowa malamai suka ce a wajen saukowa ita ce ta sura ta 82 a saukowa ta sauko ne bayan suratul naziati ta sauko tana saukowa suratul naziati na saukowa sai ita ma ta sauko duk surorin makka ne daga nan kuma sai sutul inshiqaq ita ma sai ta sauko bayan wannan ta sauko da zamu karantawa wato sutul infitar wannan sura ta infitar kamar yadda take sura ta 82 a saukowa to ko a jerin gwanan surorin da ke cikin mushaf na alqur'ani idan ka dauko daga bakar kana kidayawa to kamin ka kawo a wajen ta zaka iske ita ce ta 82 kuma ita har yanzu 82 a saukowa 82 a cikin alqur'ani magaba daya bayan haka tana da aya goma sha tara wannan sura ina so alaramma ka ja muna ita ɗaya bayan ɗaya mu ji abin da ke cike sai mu cika mariguna mu iska mu koma sokoto sai kuma su kuma mutanen zeze kowa koma gida domin akwai sanyi alaramma je mu je إذا السماء فضرت Allah ya buɗe wannan sura kamar da yake buɗe dukkan surori gaba ɗaya banda suratul tauba bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai wanda ya aiko annabi don ya zanda rahama duniya wanda kuma ya bada abinci rahama ce ya baka sheda rahama ce ya baka lafiya rahama ce wannan Allah mai rahamar duniya mai rahamar lahira to shi kuma za mu fara da sunansa bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fatarat idan sama ta tsage wannan saman da kuke gane sama ce wadda in ka mika hannu ba za ka iya tabo ta ba wannan saman da kuke gane tun da ka zo duniyan nan yadda take tana na hakan ba inda ya gulmade ba inda ya kode ba inda ya tsage ba inda wani rame ya bulla tana nan wadda ka iske ta haka zaka barinta to amma kuma akwai rana da za ta tsagewa shine Allah ke gaya muna wannan rana ranar tashin hankali ne idan rana sama ta tsage ranar tashin hankali ne da ɗan adam bai taɓa ganin irinsa ba yanzu a gidanka kana kwance a cikin ɗaki kaga silin ya buɗe akwai tashi hankali ko ba tashin hankali to silin ya buɗe kaga tashin hankali ballen ta sama ta tsage to tashi hankalin ya wuce tashin hankalin buɗe fili idan kaga katangar gidanka ta faɗi akwai tashi hankali to faɗuwar katanga tashi hankalin ƙarami ne babban tashi hankali kaga bangon duniya ya tsage idan sama'un fatarat idan sama ta tsage kai da jin fadarat kasa akwai tashi hankali wallahi wannan tsagewar da sama ke tsagewa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama wanda wannan tashin kiyama dole ne sai ka yadda da akwai shi sannan za ka iya zama musulmi idan kana dautin kana shakka ba ka yadda da za a yi tashin kiyama ba to kai ba musulmi ne ba wannan tashin kiyama wani lokaci ne da za a tashi sadda za a sa kankama da aikinka da ka aikata ka cimma amfanin wannan aikin idan alkhairi ka aikata wannan zaka dara idan ka zo da mugu aiki wal iyazu billahi faman khairan yara sharran yara wannan tashin kiyama kenan da zaka zo ka samu sakamakon aikinka na alkhairi da kishiyar alkhairi ya Allah ka kare mu to Allah yana cewa idhas sama'un fatarat idan sama ta tsage ranar tashin kiyama kenan ranar tashin hankali me zai biyo baya wa idhal kawakibun tasarat wa idhal kawakibun tasarat idan taurare suka hargitse taurare suka shiga cikin juna taurari suka ɓaɓɓalle suna faɗowa yanzu daga idanunka sama cikin dare muke ka kalla ga taurari nan kana gani kana kallon tauraro kaga yayo karere ya taso ba zaka ga tashi hankali ko ba tashi hankali ba to a wannan ranar ba wai tauraro guda ba zaka ga wannan yayo nan wannan yayi nan wannan ya fada cikin wannan wannan ya bugi wannan wannan ya crashes da wannan wannan ya gabas wannan ya yi yamma wannan ya faɗo wannan ya ya taso ma karere bisa kan kayayyo wannan bisa ka akwai tashi hankali ko ba tashi hankali akwai tashi hankali to ranar tashin kiyama kenan wa'izal kawake kawakib yanzu mun ji ababe guda biyu na sama wa'inda suka shafi sama dawo kasa alaramma. wa'izal biharu fujirat biharu fujirat idan kuma su kuma koramu gulabe wa'inda ke dauke da ruwa su kuma kanka su yi fujjar su yi ambaliya sun fashe ruwa ya ambaliya ya shigo gidaje akwai tashi hankali ƙara nan ƙasa wa idhal qubur busirat wa idhal qubur busirat idan aka je ga kabubura su kuma aka tayar da su aka bude su dan shekara goma da mutuwa ya taso dan shekara ishirin ya taso talatin ma hamsin ma sittin ma 100 ma dubu ma miliyan ma duk su taso wanda ya mutu jiya ma sai ya taso wa idal quburu bu'thira kenan lokacin da kabubura za su taso wanda ya mutu shekara miliyan da wanda ya mutu yau lokaci guda za a tasowa gaba ɗaya za mu taso mu tasan ma Allah domin mu samu sakamakon aikin mu na'am alimat nafsun ma qaddamat wa akharat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a wannan ranar kowace rayuwa ta sa abun da ta aikata da kuma wanda ka jinkirta kowa ya sani a wannan ranar in ka yi sunna ne zaka dara ka sa ahli sunna ne zaka zaka yi dariya wanda kuma ya yazzam ɗan bid'a mai sabon Allah mai sabon manzon Allah dan kinnafa ɗan azalumi ɗan azaluma shi ma ranar shi kuma zai sa matsayinsa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat wanda ka gabatar ka riga ka yi za ka gane abunka za ka sani ba sai an biya ma ba kai da ganin tashin kiyama za ka sami komarka ɗan adam tun lokacin da yake shiga kabari yake fahimtar ina ya yi domin daga shigar ka kabare idan kai dan kurai ne za a yi ma wayarin ɗaya aljanna za ka ji nemomi aljanna kai ka san ɗan aljanna ne idan kai ɗan wuta ne za a yi ma wayarin ɗin wuta za ka sha duka ga nakiri za ka sha bala'i akwai kunamu akwai macizai alamar kai ɗan wuta ne ya Allah ka kare mu kabari zai matse ka alamar kai ɗan wuta ne to duk wa'annan alamomi ne amma tashin kiyama a wannan lokacin zaka sa abun da ka aikata haka kuma za ka sa abun da ka jinkirta ka bari a duniya menene ake nufi da ma abun da rayuwa ta jinkirta shine malamai suka ce ba mamaki ko da kabbar duniya kila yana yiwa ka gina rijiya to kaga ka jinkirta wannan aikin kana cikin kabari wannan rijiyar ana sha lada na kaiwa a wajenka yana yiwa ka gyara hanya ana bi akan wannan hanya lada na kaiwa kabarinka yana yiwa ka gina makaranta ana karanta ana zuwa ana karatu ana karantarwa a wannan makarantar lada na kaiwa kabarinka yana yiwa ka gina marayu gidaje lada na kaiwa a wajenka yana yiwa ka yi ilimi ka karantar da ilimi wannan ilimi ana aiki da shi lada na kaiwa a wajenka duka sadakatul jariya ne to wannan ya zama ma akhar da kiran abinda ka jinkirta yana yiwa kuma a'a ka je ka saba ma Allah ka kira mutane zuwa ga bidiya an je ana ta bidiya kai ko ka mutu ka bar mutane na bidiya ana dauko zunubin bidiya ana kai maka yana yiwa ka je ka gina wani gida inda ake zuwa ana sabon Allah ana zuwa ana zina ana zuwa ana saba ma manzo Allah ana saba ma Allah wannan kuma duk ana daukowa kana kwanci kabari zunubi na kawo maka wannan ma akhirake ne da ya Allah ka kare mu je gaba Allah يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان يا كيدا أدم ya kai متن da Allah ya karrama Allah ya baka idanu Allah ya baka lafiya Allah ya baka rayuwa Allah ya baka hankali ya ɗan adam mai wannan daraja da Allah ya aiko ma alkur'ani ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma garraka bi rabbikal karim me ya ruda da kai game da ubangijinka Allah me ya rudar da kai game da Allah Allah ya bari ma wa'annan abubuwan ya baka lafiya ya baka hankali bai yi ka jaki ba bai yi ka akuya ba bai yi ka shanuwa ba bai yi ka rago ba bai yi ka bunsuru ba ya yi ka dan adam amma a hakan kuma wannan rabbika ka dibi qur'ani fa da zai yi ma wannan kira dan adam ka saurara ka jiya sai da ya amfani da kalimomi guda biyu wa'anda ke nuna muladafa ke nuna tausasawa sai ya hada da usulubi guda na uku na usulubin da da kiraye yau ko zuwa da aka ce haba mudi ai kaga an tausasa maka ya ayyuhal insan ya kai dan adam ya kai wani kaga sai da aka kira ka na biyu kuma sai aka ce magarraka bi rabbika menene ya ruda da kai bi rabbika ga ubangijinka sai aka jingina Allah ma gaba ɗaya cewa naka na ubangijinka Allah ma naka ne don a nuna ma tausasawa bi rabbika ga ubangijinka shi ko ubangiji da aka sani ga ubangiji arrabu rabbu ka'idar larabce abinda da rabbu ke nuyi shike kulawa da kai shike baka lafiya shike baka abinci shike baka tuwo da su miya da su sobo da sokorodo da dankali da menene da rake duk shike baka wannan ubangijinka wanda ke baka wa'annan abubuwan bawa Allah ya baka kashi ka koshi ka cika cikinka amma kuma me yasa ka kan rudu ya bawa Allah garraka bi rabbika na gaba sai aka ce ma wannan ubangijin naka fa aka ce mai alkarin mai karamci ne mai karamci ne yanzu don Allah a ce ma ga alhaji nan mai karamci ne in ka hance fa ne yayi ma wahala zaka je ya taimaka maka idan ka kana baka da lafiya zai je ya taimaka maka ya baka mai karimi ne mai kyauta ne mai kaza ne mai kaza ne kowa gari ya ba da shaida mutumin alkhairi ne ba rowa mai alkhairi ne mutumin kirki ne yanzu sai a ce ya hito a wannan gurin ya zo kawai zai zo nan ya sha shayin ga sai a ce kawai ka je ka shaƙe mai wuya ka shaƙe mai wuya ya zo kawai karimi ne kowa ya sani ganin ga mutumin kirki na amma ga shi zai zo wannan shago wannan wannan ruha zai sha shayi lahiya lai na tayyasa kowa na so ne sai ka kawai ka taso ki ka zo ka ka shaƙe mai wuya za a gane ka to yanzu mutum na akarimi bai kamata ka saba mai ba bai kamata ka cuce shi ba bai kamata kai mai abin da ba daidai ba to ga Allah karimi kai ka hito kana saba masa Allah karimi wanda ya wuce kowa karamci duk mai karamci ya samo daga wajen Allah ne kyautar Allah ta wuce kyautar kowa baiwar Allah ta wuce ta kowa amma matsayinka na ɗan adam wai yau kai ne ke zuwa kana saba ma Allah Magar Raka bi rabbikal karim me ya rudar da kai game da ubangijinka kai ne ɗan adam kai ne mai ci kai ne mai sha kai ne wanda Allah yauwa komai amma a hakan kuma gashi kana saba ma Allah ya kai dan adam kai ne ke da wa'annan sifofin kai ke saba ma ka? Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya turo shi a duniya ka zo ka rayu a duniya ba kai zan sun da manzo Allah ba Allah ya aiko manzo Allah ya bashi alqur'ani ka zo ka rayu duniya tun kana dan karamin yaro baka san komi ba har ka girma yanzu ka sani har ka fara girma karfin ka ya kawo akara Allah ƙarfinka ya kawo karama kalla ƙarfinka har ya fara ƙarewa ta fara dushewa amma baka iya fatiha ba akarama kalla ma garraka bi rabbika ya Allah yanzu gashi ka fara tsufa akarama kalla ka fara zama dottijo baka iya fatiha ba baka san wani annabi yayin sallah ba baka san yadda yayi arwalla ba baka san hukunce hukuncen wanka ba yanka ce ma karanta alqur'ani baka iya ba ga qur'ani ko ina gidan musulmai baka iya karanta alqur'ani ba baka iya ba amma ka iya zuwa gona ka iya zuwa kasuwa ka iya zuwa kaza ka iya ka iya ka iya ya'lamuna zahira min alhayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ka san duniya amma lahira baka sani ba ma garraka bi rabbikal karim zaka dawama duniya ne zaka dawama duniya ne ga shekaru na tafiya ke boyar Allah tun kina ja karama yarinya baki da wayo gashi ke girma har ke fara wayo har gashi ke girma har ke fara kosawa nono ya fito yau nono ya fadi baki iya fatiya ba ma garraki bi rabbikal karim miye Allah yi ma miye Allah yayi miki da har yanzu baki sa Allah ba har yanzu baka sa Allah ba har yanzu baka iya Fatiha ba har yanzu baka iya Alkur'ani ba har yanzu baka iya sallan manzo Allah ba har yanzu baka iya azumin manzo Allah ba har yanzu baka iya salatin manzo Allah ba sai dai salatin wani na annabi wanda annabi ya koyar baka iya ba zikiri na annabi wanda ya koyar baka iya ba ka rayu haka haka zaka mutuwa magarraka bi rabbikal karim me ya da kai me Allah yayi maka Allah da ya halice ka ya baka kunnuwa ya baka idanuwa ya baka baki ya baka hankali ga kafafuwa ga hannu ga katon kai ga katon ciki ga mai ya baka amma a haka kuma magar raka bi rabbikal karim har yanzu baka san baka san darja Allah ba baka san ka je makaranta ka yi karatu ka san Allah ba baka san ka girmama Allah ba baka san darja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba baka san daraja sabon manzo Allah ba baka san darajar iyayenka ba baka san darajar magabata ba baka san darajar su imamu malik ba baka san darajar su imamu shafi'i ba baka san darajar su Ahmadu ibn hanbal ba baka san darajar su ibn taymiya ba baka san darajar su haka za ka mutu a karamakan lama garraka bi rabbika haka za a mutu baka san wa'annan duk abinda Allah ya ma baka sani ba har yanzu ma garraka bi rabbikal karim me Allah yayi maka me laifi Allah a gare ka amma ka ki zuwa makaranta ka ki zuwa karatu alkur'ani in ya dauko karatu alkur'ani alhamdu lillahi rabbil ala nina haba haba haka Allah saukar da alkur'ani haka Allah saukar da shi ana salati ga na annabi ka aje baka iya ba in wani da zaka tambayi musulman mu mafi yawa kace do Allah ka ami ruwaya guda wadda aka samo daga manzo Allah annabi ne ya koyar da wannan salati bai iya ba bai iya ba shekara wani ya ka sama shekara hamsin ko bai iya ba wani shekara sittin bai iya ba da ka kai shekara sittin ya kara makalla ka kai girbi ka nuna za a girbe ka annabi ya faɗa ya ce al'umma ta daga shekara sittin zuwa saba'in ne lokacin girbi ne kai kani na ka isa girbi baka iya salatin manzo Allah ba ruwaya ɗaya wadda ka samu daga manzo Allah baka iya ba haka kuma zikiri baka iya na manzon Allah ba ga zikirra na in za a tafiya in za a shiga kasuwa annabi ya koyar baka iya ba qur'ani baka iya ba sallah baka iya ba arwalla baka iya ba fatal fatal wani ma taimama yake je sallah ma garraka bi rabbikal karim kai kara alarama me aka yi muna الذي خلقك فسواك فعدلك الذي shi fa Allah كريم shi ubangijin naka da aka ce naka na Allah naka ne bi rabbika shine fa allazi khalaqaka shi ya halice ka ko kai ka halici kanka uwarka ta halice ka babanka ne makocinka sarki gwamna shugaban kasa minista komishina darakta daga-daga kwace-kwace wayayoka allazi khalaqaka shi ya halice ka allazi khalaqaka fa sawwaka ya daidaita ka fa adalaka dai ya shirya ka daidai fa adalaka ya shirya ka ya daidaita ka ya daidaita ka yayyo ka ga katse lahiya lau bai yi ka kana tafiya bisa cikin ka ba bai yi ka kana tafiya duke ba ya daidaita ka ga kana mutum kana tafiya lafiya lau garau garau kana tafiya sannan kuma fi ayi suratin masha a rakka ba ya ɗoɗora ka, ya shirya ka, ya azaka ga surar da ya ga dama, wani a shi dogo wani a yau shi dan gajere wani mai katon kai wani mai karamin kai wani manya idanuwa wani mai katon lebo wani mai karamin lebo wani mai hakura manya wani mai karama hakura wani mai katon bai wani mai dogo wani dunkulalle wani zogo dogo wani mai doro wani kuma mai gantsar ruwa wani mai kadogo kafa wani mai yan gajerun kafahu wani mai katon kunne wani mai katon goshi wani mai duk haka Allah yayyoka bi ma sha'ara kabaka yadda Allah ya ga dama haka ka yayyo ka ba kai ka tsara ma kanka ba shi yasa bahaushe ke cewa an baro cewa tura na haihuwa tura na haihuwa Allah ya riga ya aika ba ka cewa to ni dai wallahi hancin ga ya tale bari in gyara haka dai Allah ga dai ma yayyo ka to ashe Allah da ke da iko yayyo ka haka bai isa ka bauta mai ba bai isa ka bauta mai ba bai isa ba yau yau nike kallon wani bidiyo ɗazu malam Suleiman Ibrahim ya faɗa mana wani wata kissa na wasu mutane waɗanda ke rudin mutane cewa su masoya Allah ne masoyan manzon Allah ne suna faɗa abubuwan da bai dace ba wai wani ake tambaya aka ce masa aka rama kalla ni dai in zan faduwa cewa nika inyas in zan tashi inyas eh inyas to amma kuma sun ce min wai don mi ban cewa Allah to wai miye hukunci na sai wannan shehu yake ce masa ka rike din ka hita watun Allah yau yau ni kalle shi a cikin bidiyo ba taɓa ji wannan ba ina kallo ne ni wuce gaba a bidiyo a facebook sai ga wani shi kuma wanda shi tun bara na gane shi bana an sake fosin ɗinsa shi ko yana magana yana cewa wato mu ni mu mu za mu shiga kabari mala'ika jibrilu ko wani mala'ika ya zo ya tambaye mu marrabuka wai marrabuka ai mu in mutum mala'ika ya kuskura ya tambaye ka marrabuka kamare shi wai a mari mala'ika ya tambaye shi man rabbuka wanda annabi yake duk kowa musulmi sai an tambaye shi man rabbuka da kahiri sai an tambaye shi man rabbuka wai su sun wuce a tambaye su man rabbuka ha in kake in mala'ika ya zo ya tambaye su man rabbuka wai za su bari mala'ika za ka sha duka za ka sha duka ki? mala'ika mari mala'ika wai shi zai mari mala'ika tunda mala'ika ce mai man rabbuka wanda annabi yake za a yi mai haka wai kuma da suna addini da sunan son Allah da sunan son manzon Allah an saki annabi an saki addini an saki kamai an zo an rike son zuciya maganganun malaman da wasu malamai ba ko malamai ne ba wallahi shedannu ne yace mi kalla na'am bal tukazzibuna biddin Allah ce dun ba aje wannan magana ka sa Allah yayi ka ka sa Allah ya halice ka ka sa Allah adda sama shi adda ƙasa shi adda ruwa shi adda iskan da kake shaka shi yayyo ka shi zai kashe ka duk mu aje wannan bal tukazibuna biddin kun ina ganin take-taken ku dai kuna karyata tashin kiyama ne ba ku yarda akwai tashin kiyama ba Do wanda ya yarda akwai tashin kiyama dole zai tashi karatu wanda ya yarda akwai tashin kiyama dole zai so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi da akwai tashin kiyama dole bi annabi Muhammad a cikin zikirinsa dole bi annabi Muhammad a cikin sallarsa in zai sallah ya annabi ya sallah ya yi kabbara harama wani ko kabbara harama bai iya ba haka ya kai Allahu akabar shekara hamsin mala akabar ka shekara hamsin har yanzu akabar kaka faɗi wani iya ya yi ruku'i wallahi sai ko kai an kawa sallar na kana cewa baka so in ya zo waje ruku'i ya yi wani dan doro ya dan wani abu ya dan aza hannu ya zabura kike kike kike kike cikin minti guda ya gama ya sheka ya kama sharaki wani ko yana karewa an je majalisa ba abin da ake illa a zagiwa ne a ne wannan dan siyasa dauko fefe wannan a zaga kawai ka je a sallah bawa Allah ka ka wa Allah sallah irin wanda annabi ya zurita ba iya ba ba ai bal tukadhibuna bid-dini kuna ƙaryata tashin kiyama ne kawai wanda biye da tashin kiyama zai gyara kayansa zai gyara ibadarsa zai gyara sa tsakaninsa da Allah zai so manzo Allah son gaskiya zai yi salatin gaskiya zai yi sallar gaskiya zai azumin gaskiya zai so ƙyan uwa zai taimaka ma al'umma alamar da ke ake gane baka yadda da tashin kiyama ba a ga kana sabo Allah babu tsoron Allah a ciki yanzu wanda ya je yakin nafin bawan Allah kai shi daji ya yi da tashin kiyama wanda ya je buɗe ya ɗauki bindiga ya halbi dan uwa ne musulmi ya yi da tashin kiyama wanda ya zagi uwa ta ya yi da tashin kiyama wanda ya zagi manzo Allah ya yi da tashin kiyama wanda ya zalunci al'umma kasarsa gaba ɗaya ya yi da tashin kiyama ai aikin kake nuna ma baka yi da tashin kiyama ba bal tukazibuna bid-dini amma kuma wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin wallahi kuna da masu kulawa da ku akwai mala'iku suna rubutawa mala'ika ya wuce amare shi shawara ki'an mala'iku na nan suna kulawa da ku wallahi kuma wa'annan mala'ikun suna ganin duk abin da kun ka aikata kuma ana rubutawa wato babu wani mutum faci yana da mala'ika a gabansa yana da mala'ika a bayansa me Allah ke faɗa له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله الله يتي دا أدم ينادى له معقبات ينادى ملائكو وعندك زما ما في اكتنجن دوتي ما سو aiki na kare shi dare da rana wannan idan ya zo ya aiki da rana ya kare ya tafi sai na da shi ma ya zo shi ma ya kare na rana ya zo haka ake tafiya haka ake tafiya haka bar duniyan nan nan mala'iku min ne dai wa min khalfihi bayan sa akwai mala'ika gaban sa akwai mala'ika in zaka shiga fada rame sai ya kare ka in ga mota za accident sai ya kare ka in dan da ya kama hari sai ya kare ka idan wani azalumin sarki zai ci amanar ka sai ya kare ka idan wani zai ci amanar ka sai ya kare wani zai mare ka sai ce bari sai hana mala'ika ne Allah turo ma yana ma wannan aiki amma kana na kana saba masu Allah kai ka sani wallahi irin rayuwar da muke rayuwa a cikin kasar nan in ba da kariyar Allah ba ba ka isa ka taso tun kana ɗan ƙarami yaro ba har yanzu jiwin da ka kai Allah ba abin da ya same ka ka san in ba da kariya Allah ba ka tuna lokaci da kana dan yaro inda kake zuwan nan ka fada wanga rame ka fada wanga tudu ka hawo wanga ice ka sheka nan ka bugi wannan ka yi nan ka yi nan to Allah ya kare ka ga ka har ka girma wani abu in ka tuna sai ka kai kila in yanzu na da yanzu wallahi ka fada ramin nan Allah ya kare ka tun kana dan karamin yaro ka girma ka girma har ka kai inda ka kai yanzu kai ka san kariya ce ta Allah wallahi inda ba da kariya Allah ba kai ba zaki ba kai ba kura ba kai kun san kunama kunama sai ta kashe ka a duniyar nan ga kunamu ga macizai ga menene amma duk Allah ya kare ma ka zo ka kwanta akwai wanda zai zo ya kwanta cikin gida maciji ya zo ya kwana cikin gida ne amma Allah ya kare macijin bai zo waje sai sai wuce gaba Allah ya kare shi ba kama sani ba har ya kwana gidan ka ya ta duk kariya ce daga wajen Allah lahu mu'aqibatu min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah je gaba Inna la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. An rama Wa in wa inna alaykum Kiraman katibi. Su ma mala'ikun kiraman mutanen kirki ne masu albarka na basu su ƙara ma abin da ka ba su rigi maka in ka gan kara ma to aikin kure ne kai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in ka aikata aiki alkhairi mala'ika zai ce a rubuta ma guda goma niyya guda in kai sai a rubuta ma lada niyya kai baka aikata ba kana aikata sai a rubuta ma goma har zuwa ma adadin da baka sa baka san iyaka ba amma in kai niyya zaka aikata mugun aiki ba a rubutawa in ka aikata sai a rubuta ma guda amma hakan zaka ga wani dan guda guda ga sai taru sai hina aiki alheri ne mai yawa ya Allah ka kare mu kiraman katibina mutanen kirki ne mala'iku mala'ikun guda biyu ne wannan mala'ika shi ke rubuta sharri wajen bangaren dama ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin raqibun ba lokacin da mutum zai furta wata magana sai akwai raqibun akwai atil wanda ke kulawa da shi wanda ke yana na halarce yana rubuta malamai suka ce mala'iku guda hudu ke garin duk adam akwai na gaba akwai na baya akwai na hagun dama akwai hannun hagu wannan na daman shine jagora shine shugaba kuma shi ke rubuta ake alkhairi wannan na hagu biyayya yake in ka aikata ake alkhairi na dama sai rubuta tun ma niyya sai rubuta da kai niyya sai rubuta ma daya kana aikatawa sai rubuta ma akalla goma shi ko wannan in ya tashi rubutawa na hannun dama sai ce mai kaka rubuta mai rubuta sheri yake kaka rubuta sai ya aikata in ya aikata sai ce to ba shi lokaci kila na yiwa ya tuba in ya tuba shikenan a bar magana in ya ga ka tuba shi kenan sai ki to a bar maganar in ko baka tuba ba o oh, olege oh, dai an ka shiga da tayya sai ki so rubuta mai guda Allah ka kare mu mm kiraman ne ya lamuna ya lamuna ma tafalun malaikun sun sa da dukkan ka aikata ba da zai rige inna labarara lafi na'i innal abrara lafi na'imin lalle mutane kirki suna cikin ni'ima cikin aljanna Allah ka samu ne sannan ali sunna za su kyaba ga su ga annabi Muhammad ga su ga sabon manzon Allah wa innal fujara lafi jahim to fujara fa fajirai yan kwashe kwashe yan saba ma Allah yan saba manzon Allah yan kwashe to su kan lafi jahimi suna cikin wutar jahannama Allah ka kare mu ya salauna yawmaddin kamar kai tambaya yaushe za a kone su Allah ce ya salauna ha yawmal madini ran tashin kiyama za su gane ba su da wayo wa ma hum anha biwaibin in sun ka shiga za su fita Allah ce mm wa ma hum anha ga'ibina ba su ba rabuwa da ita kullun abada har abada suna ciki ba su rabuwa da ita Wa ma ما ma الدين tashin kiyama, ga da za a yi a kai yan wuta wuta ga aljanna aljanna yaushe na wa ma adara ka san ranan tashin kiyama wallahi da ka san ranan tashin kiyama da ka gyara alaka ka da Allah thumma ma ka ma yawmuddin to kuma karin tambaya kai shin wai ka ko san darajar ka san girman wannan yinin ko ka ko sani ka ko sani ka kai shekara hamsin baka iya fatiha ba ka ko sani ka iya daukan jaki ka je ka yi noma ka iya dauka zuwa ka je kiyo ka iya kasuwanci har siyasa ka iya ka iya kuwa ba amma baka iya fatiha ba anya ka saran tashin kiyama ko amma adala kama yawmuddin Allah ya ce thumma ma araraka ma yawmuddin to yaushe na kuma har yanzu yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce in ji Allah da rayuwa ba ta iya mallaka ma wata rayuwa komai kaga ce wallahi ni ka ai ga babanan in mun ka je ba. wallahi baba ta kai ne shi kai akwai mai cewa ai ni ga inana wallahi ta kaina akwai mai cewa ai na mijinki wallahi jarar alaka ki da Allah mijinki ko mai bai ko gudun ki zai yi wallahi rantashin tashin kiyama يوم يفر المرء لرمى يوم يفر المرء من أخيه دواكما وأمي وأبي دواكما وصاحبتي وبني أبوي ثورة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة الله شكاري الله شكاري ranar duk wanda kake gani shi zai ma tsaye wallahi gudu zai yi don akwai wani wanda annan shi ko don bai san Allah ba wai shi abu nake cewa a ran tashin kiyama ai muke da aljanna saboda haka akwai wanda wani nan an aljihu a gare shi wai da an jiran tashi kiyama zai su mogal ɗinsa ya sashi aljihu kaka kaka je ya zube aljanna ya sake dawo ya kwasa kaka kaka je ya zube aljanna wai ya kaka kaka kuma ya je a zube kwanta sa ka aljihu shawara kiyar ranar da wani bai amfana wani da kawai a ce ka gyara alakar ka ka bi annabi Muhammad ka tsaye da tauhidi ka so Allah ka so manzo Allah ka yi ibada irin ta manzo Allah ka ce akwai mai aljihu ne aljihu wanda duk kaga ran tashin kiyama zindir zaka gane shi kowa ta kai ne shi kai wallahi ba wanda ya isa kai ka aljanna in ba aikin ka ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka aiko da wannan addinin yace cikin ku ba wanda ma zai iya shiga aljanna in ba da rahmar Allah ba sabai suka ce ko kai yace ko ni sai Allah lulube da rahama amma wani gashi na shi ke da aljanna shi zai baka aljanna zai je ya kwashe ka ya kai ka aljanna ya dawo ya kwasa ya kai aljanna sai ya yi mayawa dubu saba'in Allah bai gani ba ho dubu saba'in yau ko zai zini shigo so dubu saba'in ba ku gane ni ba ya kamata a kulkule muku idanu in shigo zai zai sau ɗaya sau biyu sau uku duk ku gane ni ba kuna ko da idanu balle ran tashin kiyama yi wannan duk Allah Allah bai gani ba <laughs> akwai daga ran tashin kiyama walla akwai daga hmm, yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'an الله كمي ولا يومئذ لله al'amari yana ga hannun Allah shi kuma Allah ya riga ya ce yau latan fa'u yau mala yau fa'u malu wala balu ranar na fa dukiya da ‘ya'ya ba su da wani amfani gare ka illa mana talla bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya yau malatan liku nafsin li nafsin shay'an wal amru yau ma idin lillahi suratun ko akwai saura abubuwan makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna babban limami wannan gari malam sadu muna godiya kwarai da gaske wanda tun kami mu taushi ne muke ta communication da shi kuma ya tarbe mu ya ba mu abinci mun ci mun sha mun koshe kuma mu ko mun kama hanya yanzu Allah saka ma da alkhairi Allah saka muku da alkhairi Allah sa ma wannan gari albarka shugabanni wannan gari da malama wannan gari da al'umma wannan gari Allah kara muku albarka Allah daga darajar wannan gari da al'umma wannan gari wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk